نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba shidda ga wata na zulqa'ada hijira shekarar biyu, wanda ya dace da sha shida ga watan shida shekara ɗaya. muna cikin littafin watsa ta imama da kare muhalla yau za mu tashi za mu yi darasi na bakwai. darasi na 77 insha Allah za mu yi yau ina haka na saba'in da bakwai ne za mu tashi nan za mu tashi babin siyamun lalli ya kutulu hata an abu ta zahar ku babin bayanin azumin wanda ya yi kisa akan kuskure ko ya zihari da matashi azumin da سكي بطيش حدثني يحيى قال سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تزاهم فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيام أنه انساه من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قدمته النسيان abinda yake wannan bayani cewa ya yake ce ma malik ya ji malik yana cewa a sanar ma sami tafiye wajaba a dasu ya mishahari da tabi'ai ya ji maganganu kan matsala wanda azumi ya wajaba kan shi na shaharaini mutatabi'ain azumin wata biyu a jere fi qatar khata'in aw tazahur azumin da ya kama shi na wata biyu a jere na kisan kuskure ne ko na zihari ne me mai da matar shi ta mata kamar ta bamsa da bayan koshi ko kazakin babu shi wanda mai da kiran matar shi na bangaren babu shi to azumin da za su yi na wata biyu a jere to malaka ce cikin abin da ya ji na waɗanda irin wannan azumin na wata biyu ya hau a jere na kisan kuskure ko na zahari fa'ara da lahun maradun ya galibu kuma shi mai wannan azumi na wata biyu a jere sai rashin la'iya ta bujiro mishi wanda kuma ta yi ƙarfi shi maradun kiri na galibu rashin la'iya da ta rinjaye shi wa ya katawa alayhi siyamu wata sa azumin ma ya yanke azumin baiwa a cika ba to shi asali azumin a jere ke shahar da mutabi'in to yanzu ga rashin lahiya ta gito wanda ya kasa to ce wannan annahu in saha min maradi in ya warke daga rashin lahiya shi wa qawiya ala siyam ya samu damar yin azumin falisa lahu an yi akhira zalik bai da damar ya jinkirta ya ce iyakon biyu in dai ba so ke ba ta ɓaci ba to dole ya gina ho ya bini alama kadamata min siyami zai gina ya ci gaba da bako ya yi wata guda yi kwana nawa yi in ya warke daga ya warke ya samu damar azumin kullum sai ya dasa ya ci gaba da abin da ya mai saura na azumi wannan shi ne abin da su muka bayani a cikin abin da ya shi kan wannan masa'ala wannan shi ne magana zamananna wadda ya ba ta goyon baya ta ginawa a kan abin da ya wuce saƙanin gina akwai masu ganin cewa tun da ka shirya ya ke sabo aiki sabo ke ya ce wa kazalika da mar'atu lati ya ji wa alaiha siyamu fi ƙasarin nafsin fi ƙasarin nafsin khata'an to haka kina wani hukuncin ya gabata da ya kare maka bayanin duk mai azumin kafara ta kisa ko ta zihari rashin lahiya ta gito mishi ya kasa zai aje azumi ya ce sha in ya samu lahiya ya samu karin azumi sai ya dasa akan abin da ya na baya sai ya ci gaba wannan akan haka wannan shi magana mai kyawu haka hukuncin ya ce hukuncin almar'atul lati yajibu ala siyam hukuncin matar da azumi ita ma ya zama wajibi a kanta na ƙasar nafsin ya hasan ita ma kisa ta akan kuskure to ita ma idan ta bata zahari mace mata bata zahari da bata izaki sai ya maka magana kisan kuskure yace wannan baiwar Allah idza hadat baina zaharin siyamiya idan mace tana azumin kafara na kisa na kuskure sai ta samu tsarki ka sai haila ta zo mata tana tsakiyar azuminta ita ma sai jini ya zo anna idza tahurat ita ma idan ta samu tsarki la tu'akhiru siyam ba ta jinkirin ci gaba da wannan azumi na kafara wa hiya tabni ala maqatasama yace za ta gina ita ma azumi ne a can baya kayan zawal haila azumin da ta yi yanzu ta tsere dalilin haila haila tana karewa ta yi wanka sai ta dasa a kan abin da ya gabata shi ne wani tabini alama ƙadar samu sai ta gina a kan azumin can nau ta yi yanzu sai ta dasa a kansu har ta samu wata biyu a shi ya ce wa laisa da hadin waje ba a laisa ya mushaharai na mutatabi'ai na fi kitabin la'ayyun fitar illa min illata maradin au haida ya ce ba mai damar duk wanda azumi ya wajaba a kan shi na shahararren mutatabi'ai duk wanda azumin wata biyu a jere hau fi kitabi da kuma azumin babu wani shakka ya zo a kan rashin lahiya mana azumin wata biyu a jere wanda ya zo a cikin ƙur'ani imma ya zo a kan maganar zihari ne ko kisa san kuskure ko shi ne zuwa ƙur'ani ke duk irin wanda irin wannan azumin na wata biyu da ya zo a littafin Allah azumi kuma wata biyu a jere to duk irin wanda irin wannan azumin ya kama walaysa lahu an yuftir ke bai da dama ya ci abinci illa min illati maradin aw haida sai abinda kullun zai baka dama ka ci abinci baka yi laifi ba sai rishin lahiya illa ta rishin ta rishin lahiya ta gito maka ko haila ta zuwa mace tun da ya ce sai illa rashin lahiya ko haila kenan ba ɗan balaguro shi ne ce maka wadda salawar musafir kawai fitar bai damar ya yi balaguro ya ci abinci tun da balaguro ne a nan duk da akwai masu ganin haka man ma da gaba a yi balaguro musa da a tun da za a yi balaguro a watan ramadan da zai hana a yi a wannan wata suna haka nan su da shi imam malik kan abin da ya ce ya zaɓa ba a bulaguro a irin wannan azumi ya ce ƙala malukun ma malukun bayan kawo na bayanai sai ce wa haza hasana masu mi'utu fi zalika ne dai a cikin maganganun kan wani mas'ala wani ce magana da na zaɓa na hisanta na yardar ita ta bai damar ya yi bulaguro sai dai in lahiya ce ko haila zo mace kadai wanda yake azumin kafara ta zihari ko ta kitsa zai iya aji azumi sai dan wannan abin kurin na ishillahiya ko haila ta mace shi ma malik abin da ya zaɓa kan magana ke dama ya ce maka asan ma sami mutu ke na kuma ra'ayin da ba haka ba shi dai wanda ya zaɓa a zan muhammad yanzu sai sabon babu ya ko ya ce ma ya fa'alul marid fi siyami abinda ya kamata marar lahiya ya cikin lamarin azumin shi قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر يا يا كتاج مالك رحمه الله يا شوى الأمر الذي سمعت من العلم الأمر الذي نجي أوجه معلمي كلمة لمنصر العلم abinda na ji cewa annal marida idza asaba almarad maran lahiya idan wata rashin lahiya ta same shi ita rashin lahiya da alladhi yashqu alayhi siyam rashin lahiya da za ta mai wahala ya azumi wa tubihu ya jera wannan azumin a jere wa yablugu zalika min abin ya kai gaya bi iya yin azumin a jere to wannan maran lahiya fa inna lahu an a wannan hali zai iya cin abinci tunda ya kai ya kasa iya da dama ya ci abinci yace wa kadhalika al-maridu allazi ishtadda alayhi qiyamun fi salat haka lamarin yake matsala matsala guda ce wanda ya kama sallah rasulullahi ta'ala abin ya tsanani ya kasa tsayuwa wa balaga minhu wa man la a'lam bi udri dhalika min abd wanda ya hasala ya maccan daga baya wani abu gito kurin ya kasa tsayuwa daga cikin uzurruka da Allah ka karbawa ya kasa tsayuwa bayan har tsayuwa shi ma kenan hukumcin shi kenan shi ma zai zamana iya tsaka tsayuwa tun da ya kasa tsaka sallah sai zama wa min zalika ma ta burgu sifatu duka da cikin ababan da baka iya baya kawo mana baka bai iya kenan jimurin irin abin da ya same shi iya yin tsayin to ire-iren wannan ababen da ba sai an kasa ba ma na dai kurin ka kasa kana tsayin kurin kana da dama fai za ba daga zalika in ta kai kai wani halin da ba iya kwata irin matsalar ka baka iya jimrewa to babu lahi ce ho kenan sallah ho jalis eh sallah a zamanin ba wani matsalar komi ya kasa ko da yawa da tsaye sai zamana sallah shi a zamanin wa dinin la yusuf kuma addinin allah abu ne mai sauki ba Allah bai kallafa ma bawa abinda ya yi ƙarfin shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace wa qad arkhasa Allahu lil musafir fil fitr fi safar wa huwa aqwa ala siyam min al marid to ganin ya kama dalilin cewa addinin Allah abu ne mai sauki saboda Allah subhanahu wataala yayi rangume ga mai bulaguro shine wa kada arkhasa Allah lil musafir fi fitr Allah ya rangome ga mai bulaguro a cikin bulaguron shi an mai rangome ya ci abinci ya kare azumin fi safar a cikin bulaguron shi wa huwa aqwa ala siyam min al marid al hali kuwa san idan ka dauko mara da dan bulaguro ai dan bulaguro yana iya azumin iya kan ya man lahiya kan yin azumi amma da kashi da ce mai aji to ina ga wanda za mu shi a bigege a kasa kenan ya kwatanta tun da aka ba ɗan bulaguro dama ya aji azumi alhali da yawa ɗan bulaguro zai iya azumin iya da iya azumin amma don da yarki mai wahala aka ce kai ba sai ya yi ba to idan an ɗauke ma ɗan bulaguro wanda yana iya yi kuma ina ga wani wanda bai iya waka mace lahiya shi sashi kenan ce wannan kenan shi suka ce min aka ce min ba ba wula kenan iya daga cikin wanda ma ya kamata a bai ran kwamma sai yace qala Allah ta'ala fi kitabi alali Allah mai girma da bawa yaudi a littafin shi fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam ya ka ka hujja da nasin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yace a littafin a cikin alqur'ani fa man kana minkum maridan aw ala safar duk wanda a cikin ku yake bashi lahiya ko yana cikin bulaguro fa iddatun min ayyam ukhra sai kidin daga kwanakin da suka wuce shi a wasu kwanaki daban bayan bulaguran bayan warkewa sai ya kawo abin da ya wuce shi na yawan kwanakin da suka wuce shi wanda ya kamata ya kinan fara hasar da musafir fitar kuma allah kaga anan kinan allah ya rangume ga mai bulaguro an mai rangume a cikin ci safar a cikin bulaguran shi wa huwa aqwa ala sawmi min al marid ana ridan bulaguro ya yi mara lahiya da mara yin azumi fa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya وهو الأمر المجتمع عليه وأن تكمن قانون wannan shi ne abin da cikin mahi kyawun abin da na yi so na ya zaɓa wani abin da ya so kusan jima'i na mutanen madina kan yin haka can kenan a takaice na maganar sai kuma mai bayani a takaice duk dan buda mara lahiya ko iya tsakai ya dauko azumi da rana ya kasa iya bukatar ya ci abinci ko ya sha magani iya da dama ko da rana ya ajiye azumin ya sha magani ko ya ci abinci ba lahi ba ne ba ya ci ashe sai ya kai azumin wannan bai karya ba iya da dama ya ajiye azumi haka me yaka cewa wannan shine dai abin da yake so kuma ka anan na magana mara lahiya a kowane halittun da an ba dan bulaguro dama ya aji kuma iya dama ya azumi tuna ga mara lahiya kenan iya daga cikin wanda ma cancanta a ba shi damar aji azumi in ya kasa amma kuma idan zai iya yi shi ma yi azumin shi iya nan illa ya san da cewa allah bai dora maka ba abin za ka ba kanka hala wani mazaji shi bai shan magani dole ya azumi kuma sa matsala ta tsananta ta rashin lahiya gaskiya tun zai yi rangwame kuma allah ne ya rangwamen kenan mutum ya ki bangaren rangwamen shi ya alkhairi gari shi gaskiya sai annazar fi siyami wa siyami an almayi magana ta addawal addawal bakance ko su ce bakance kurin mai annazar kurin mutum ya ce ya ɗora ma kan shi ko na ɗora ma kai na zan yanka rago don Allah kurin na ɗora ma kai na zan yi azumi kaza don Allah kurin na ɗora ma kai na zan ba da kaza don Allah wannan shi shi annazar akwai wanda mutane ke yi in Allah ya ban misali lahiyar da barin cuta zan yi kaza idan Allah ya ban dami na ma'aiwar zan yi kaza to wannan shi ma na kirya cikin nazar illa baya daga cikin nazarkin da Allah yake so kuma na mutane shi mutane suka yi wani ya gama Allah ba shi ma ba shi na malamai na cewa na daidai madogara babba na salasalam ruwa bukari ko musulun ina ce Allah tun ziru fa'inan nazara la rudu min alƙazashi fa'inan ma shan istikhar jira min albakhir kuma kalli ma ruwayan manzana ce la tun ziru kakkun nazar irin na annabi ta kafu irin wancan Allah ba nan baka ba ma Allah ba nan baka eh ba nan baka kina ya baka da kai azumi ya baka tallahiya kai azumi kamar azumi sai abin kamar zaman kamar Allah wani abu ne kina shi ma baka maka in ya zo kamar shi kamar shi ma baka maka bashi sai ka ci abin a ciki ba da dabi kurin kai ne ya kamar Allah kaza kurin amma Allah in kamar tushi a sa irin wannan annabi ka ce la tunziru kafu irin na zargi wannan shine annabi hana irin Allah bana baka shine hana kuma yace mutane na tsammanin idan ka ce Allah ba na kaza an gaba zan kaza suna tsammanin abu iya sa Allah ya baka abin dan kai azumi shi annabi yace la tunzuru fan nazara la rudu min kaza shi nazara kin ko nan bai canza komai daga tsara ka Allah bai maganin komai yace amma kun wani abu ne Allah yake fitowa daga hannun marubuci inda ba haka ba da ba zai bada ba amma ba dan wai zai mishi wani amfani ba kenan nazarcin da ake yabo wato amma kun duk da haka bai ba a bai ciki amma idan ka yi wa kuma Allah ya baka ka cika eh duk da ba bukata kai ba amma in haka yace Allah in ka ban da zan yi kaza idan ka ban lahiya zan yi kaza idan wani zo ka san kaza idan na samu arabi zan yi kaza to ko ka an ka samu duk da ba bukata kai amma nazarcin doka ya hauka ya kai sai ka cika da kawai da doka ma Allah ka cika ma'ala da ƙaunin shi tana ka ɗauka makanka amma na zarkin abin yabo wanda ake so su ne kurin in ɗauka maka yana kun na ɗauka maka yana allah zan yi azumi kaza ko zan yanka rako in sadaka ko zan yanka saniya wani abu na alkhairi ya ce na ɗora maka yana zan yi kaza na alkhairi to wannan shi ne ake so kurin ka dan yi dan allah kwana abu ne wajibi ba amma kan da shi wajibi kamar da ma kan abin wajibi kanka da an cikin wannan shi ne hatta akan azumi yake da babu saɓani shi mutum yi mutu za a rama mashi amma azumi na ramadan akwai manganu malamai wanda suke ga cewa bincike da aka yi duk inda annabi ya ba da dama a rama ma wani azumi to za ka ga azumi da ke da alaƙa da nazar wanda ba wanda allah ɗora maka ba kai ka ɗora ma kanka ya zama wajibi kanka amma irin na ramadan sauransu akwai rangon mai kanshi to wannan mas'ala ta imam malik ya babe kanta na an-nazar fi siyam wa siyam an al-mayyit maganar nazar ba kance na yin azumi ko matsa mas'ala ta wa mamaci azumi sai fara da cewa haddathani yahya an malik annahu balaghahu an sa'id ibn musayyab annahu su'il الرجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر أبا أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك wannan hanyoyi ne imam malik ya kawo ta tsadabin musayyab an mai tambaya a rajulun na tara siya shahara mutum ne dauki addaulakin azumin wata guda هل له أن يتطوع زي يين وتنافلة كاهين ونا يتي فقال سعيد من أول سيد سيد شمي متمي تنباع ليبدأ بالنظر ينكو يوهارا أجزم أجدوا شين أكبا قبل أكتبا كاهين كي تبا إذا كاهين نافلة to duka dai hanya wannan guda kenan sai ta kuma imam malik ya cewa بلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك بابان سعيد هم هكذا سليمان سليمان بن يسار shi ma malik ka sauna magana shi ma ya ce in mutum iya da nazar ya fara na fila kayan yayi na ka ihara na farilla kayan na fila kama illa wannan sanadin hanyoyin zuwa ga wa'annan alhadisi yana da rauni ta wa'annan duka biyu gaba daya na sadabin sabihin da na sunan bin salih duka dai akwai matsala kan sanadin da duk da kiriya da iya da wani da'ifi to sai ga mas'alar magana malik kan magana qala malikun man mata wa alayhi nadar min raqabatin yu'tiquha aw siyamin aw sadaqatin aw badanatin fa awsa bi an yuwaffa dhalika an malik fa inna fa inna as-sadaqata wal badanata fi thuluthihi ويبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله إمام مالك رحمه الله يكي تشيوا من مات على نذر وند يموت أنا بن شي وانا أبن نذر باكن شي دي إرى ما كان شي من رقبة إن تدباوا نيتي زي نسمى كذا وقت كذا يدوم إن تدباوا نيتي أو صيام أو أزمي كذا زي أو سرقة كودة وتسرقة ما دبن زي abubuwan na ko zai yanka wata taguwa ko da kuma zai yanka to duk wannan abin malaka ce wanda ya mutu da wa'annan wasiyoyi a kan shi da nazar irin wannan nazar a kan shi kuma fa'ausa al-yuwaffa zalik sai wasiya in na mutu akwai addawal kaza nazar kaza a kaina in na mutu akwai na ne zan yanka taguwa kaza don Allah yayi wannan wasiya a mai wannan min mali daga duke shi to sai imam malik ya ce fa inna sadaqata wal badanata fi thulusi sadaqar da za a bada ko ta taguwa ko ta sadaka daban da yahudi dai za a bada a sulusun dukiyar shi ba asalin dukiya ba gaba daya a sulusun dukiyar shi wa yubadda ala masa za a fara da wasiya ta nazar da yayi ko sadaka illa ma kana misalahu sai irin an abin da ma'ana ma'aikata ɗan wasiyi ita ma irin wannan ci kin sauran wasiyoyi na filan ba kun zanyi kaza ba ba nazar ba ne ba ya ma da nazar to sai sauran wasiya sai an ga ayan an ba da wani abu sai in shi ma wasiya ce abin da ƙari irin na irin na nazar kin irin wannan kin za a fara su kuma a cikin sulusi wa zalika wannan magana da imam malik yace annahu laysa alwajibu alayhi min an-nuzur wa ghayriha ka hay'ati ma tatawwa bihi مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في المسلم yace ai ba ɗaya bane ba nazarkin da yake na wajibi akan shi da sauran wajibai bisu zo ɗaya ba kaman azumi kaman tatau kaman sadaka ta nafila dan mulki nazarki da kai daban ne da sauran abinda ba wajibi ba a ba wani kaza a ba wani kaza wasiya ce kai a mata da wani da nazar da ka dora maka da hauka magana kenan yace fa inna ma yuj'alu zalika fi thuluth za sa wannan nadarkin a duki a sulusun duki hakatan duna ra's mali ba uwa kudin ba za a yi magana ne a cikin sulusi na mai sauka maka kenan bai wuce sulusin dukiyarka ya ce li'annahu lauja da zalik inda har zai halitta mutum ya yi irin wannan wasiya ko nazar a cikin uwar kudi haka ba da dama ana iya wuce sulusin dukiya لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقضاها من متقدم يا أبن ليس مالك أكا توشي وانا قوة ko nazarkai ko me kai a sun dukiyarka ne ba baka yi magana abin da wuce sun dukiyarka misali ka ce ka wasiya kana da misali miliyan goma ka ce kayi wasiya ta miliyan biyar ko shida ba yarda ya ce me yasa ko da shi a nan malaka ya ko da nazar ne kai kaɗa maka kutan kai kaɗaɗan kai da Allah ba ɗaukar dukiya ya ce me yasa malaka ya ce aka yi haka in aka halitta mutum in nazar ne za a ɗauka samar su sun dukiye shi to mutane za su jinkirtar da biyan wajibi da yake kansu yace la'akhir mutawaffa mutum zalika min umur wajiba mutane da zasu mutum zai jinkirin abin da yake wajibi ne ya bada hatta idan hadartu wafatu hatta idan hadartu wafatu eh ya ga mutuwa ta zo wasar malu da warasati ya ga dukiya za ta koma ta maka da dan keta san ma mutum hadar sha yace ha akwai wa nazar a kaina zai mu keta dan kar su ci gadan akwai su keta akwai su na ra'ayi bus su suna bakin cikin da su ci gadan ko yawa migarin da aka misali yawa dan wanka dai ba dan kana bakin ciki yawa da yawa ka samu migarin ka baku shi da shi ma kashi migarin ka ne baka dan misali kun ba ta baku shi ma da shi kun ba ta baku magana amma dole ta gada ka mutu to dan kai tashi kuma yace he zo je ka zai mutu gada shi yace ha dukiya ta na wasiya wannan zaka kada ko da ba ko da ba yawo kaina na bawa ko da kaza a hunda a ciki dan kai ta wanda kai ce shi yasa mara ce wannan za a kare na kowa bakin ka sulusi baka hucewa ko ya gaskiya ne tsakanin kai da Allah magana ke abin da imam malaki sun kwanta don rihe wannan kowa ce imam malaki saddu da zari'a a rihe kowa irin wannan irin wannan abu mutum ya yawa maka da keta ya juye gadin da Allah ya ba wani dan kai ya ci yace kun aya wasiya ba ko wasiya kai na shi maka yace ko wani ne dan keta ta kun ziyara kaida ba ko ta wasiya ta yanka umdan ce zan yi ko da zai hode hode tsara hode dan a huda ta ce huda cikin gada to rihe wannan kowa ce wadda malik iya ake da sadulun zari'a a rike kowa ita ke nan mutum in yi ko wuce a iya da nazar ya yi wasu wani abu ta ma wajibi na kashi ba da ba abirga na ba da ba to a cikin sulusun dukiya za a yi ba a yi wa kudin a shiga sauran kudi a bakin sulusi ne ba a huce sulusi ya ce kenan ya ce lauja da zalika mace inda hakan zai halitta a yi sama da sulusun dukiya ya ce la'akharar mutawaffi da mutum wanda zai mutum sai ya jinkiri misali zalika irin wannan minar rubin wajibat abinda ke wajibi kashi ya jinkirinsu hatta za ta turofatu sai mutuwa ta zo wasar da maluwar sati ya ga dukiya ta koma ta makata san ma misali hajjar sha sai ka irin wannan ababe ya ce akwai kaza akwai kaza التي لم يكن يتقدها من المتقدم ونتدى بيبا ما سحق بيت أن ذلك ما تأنا متى أمسا فلو كان ذلك جائزا عند وانا أبو أنبون يقوه حلقة يبتزعي يتي آخر هذه الأشياء بتزعي جيك يتنا أبو أما هوش سيكي بيع على هوش سيكي بيع يعني يجرى حتى إذا كان عند موتي سيزمتوا سماع شدين ya rike kayan shi hidda zo mutuwa ga kosarin kudi ya ce a kuka za ku bada ba tana sun ta kuma ba ta shi ba wa asa an yi hidda bi jami'i mali ba laisa lahu zalika lahu a kuma da kowa zai yi abin da yake da wadda na wasiyar ko na zarkin sai ta cinye kudin gaba ɗaya ma kenan magana ba su samu ko biyu ma sai ya cinye kudin gaba ɗaya aka bude kowa a wuce tursi ke shi ta irin wani ababe gwanda tun da ranka ka biya kurin ka haƙƙin Allah ka biya ana gwamta nazar ka biya an ka mutu ka san za a ɗauka ka zama kai wani ba a biya kuɗinka bakin zurfi da za a ɗauka kenan mutum ya sanar haka zai biya tun da wuri biya jikin haka nan wannan shi ne suke imam malik kan wannan mas'ala ta wanda ya yi nazar ko wani abu da bai dace da kan shi to ba a yarda ya wuce sulusun dukiya wannan haka fiƙe ma ma da suka wani masala sai ina ne wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullah bin umar kana yus'al hal yasumu ahadun an ahad أو يسلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يسلي أحد عن أحد abin da yake ruwaya cewa abdullahi bin umar an mai tambaya kan kanu sa'ad ana mai tambaya har ya sumu ahadun an ahad shin wani zai iya ma wani azumi aw yusalli ahadun an ahad ko ko wani zai ma wani sallah wannan ne ya kai mutu na kai mutu bai sallah ko bai azumi ko bai bari an sallar su ta sun wuce shi zaka iya mishi wurin masu cewa wata fa'ida ta awa mu mace sallah raka'a kaza ko masu wani abu kusa ba da ba su da asali ba su da inganci sallah da ake wata ta mamata ka ba mutum ka sallah raka'a kaza raka'a kaza ka mishi shi ne ci a'a la ya sumu a hadun an ahad wani bai ma wani azumi haka wala ya salli a hadun an ahad haka wani bai ma wani salli shi ke nan na kaɗa mamazan abin da ya kawo iya turi da akwai kasan maganar ramuwar azumi akan wanda ba mun karanta wanda cewa babanta da kai magana babu shi magana cewa azumi ya hawan nasu kuma bai rama ba ya mutu ce bashin Allah shi kamata a biya ko ire-iren wannan to amma a wannan magana kenan azumi ba a wa wani a kawo nan haka sallah da ba ma sallah ba sallah illa kamar su albanin mawanda sauran a cikin cikin almajiran shi ko malaman sham suna ga hatta azumin ma in ba azumin nazar ba ne ba inda azumi ne na ramadan misali wanda yake yawo kanka ko na kafara in dai ba azumin nazar ba ne ba wani bai ma'aunin da su kama bincike ta albani aka bincike ta na kalim sun sa ibn hasan bincike da aka yi na hadisan suka kawo a rama wani azumi duk aka bi duk magana ya samu azumin nazar ne ba azumin hakuri na farilla ba na ranar misali to kenan kan wannan su suna ga ana iya yi amma na nazar majamhur suna ga jajen duk azumin da yake kan wannan kana irama shi bangaren azumi suna gana yi amma magana sallah ce wannan dama ita ba magana kanta an san wani bai ma wani sallah ko tashi ce bari ta farilla to da mutum da mai magana ta farilla inda dama in dai har mutum bai lahiya an ce sallah ba a barin ta ko da ba lahiya ko da kwanci za ka iya share kai to ya ka zaka barka ita kun da gangam ce ma ka ga ba mana kora ba ta ko shi ko shi tashi balle magana kuma kai ka mishi sun dama magana sallah ba magana da gangan azumi ne aka san ana ba da dama mutum bai da iya aiki amma ta sallah ba baka dama an kawar ce ka yi ta a ko ka yi ko an ɗauke maka ɗayan biyu ne ta sallah ko ka yi ta ko da ishara in ya wuce mana baka da hankali baka cikin hankalinka ta wuce to ba ta hauka dama ba mai cewa ka rama ta ba ta hauka ba amma da hankalinka ko ba ka lafiya baka cewa in na warke ne dama dama isa ko ba ka yi ishara daga rairan za ka yi ishara ka kabara ka kawasa a mulki da kurin ita ba mata kan kurin ko ka yi ta baka lafiya ko ka ba ta hauka ba ta sannan to sai wannan kuma abin da yawan kuma ya inganta zuwa ga fila bane wani fatawa sai ta tabbata hadisi sai ne na ibn umar yanzu sai ما جاء في قضاء رمضان والكفارات مغنى ترام والأزمي na Ramadan ko mas'ala ta kafara ramuwa da magana kafara yace haddathani yahya an malik an zaid bin aslam an akhi خالد بن عسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا شي كده غنا كده إذا أنا قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوم مكان abin da yake ruwayar ta Khalid bin Aslam Umar bin Khattab afta za ta yi fi Ramadan a wataran a cikin wani azumin watan Ramadan sai ya ci Umar ya buɗe baki wani buɗe bakin an yi shi fi yamin zirgaimu a wani wuni ne mai hadin da girgiji ba ga rana tsoron bakin hadarin wara'a annahu qad amsa umar ya ga malace ta yi ran ta wada kuma aka ci wa gabata shan ya ran ta wada fa ja'a rajulun sai wani yazo bayan an ci an sha an bude baki fa qala yace ya amirul mu'minin tala'at ash-shams ya shugaban masu mummunai rana ta bullowa bayan ta je ta ga yadda take damu kenan hadiri ne ya rera nan ba yahudu ya da gabas dama kenan hadiri ne ya rera nan an sha ruwa an are kun higa na doyi ta hutu na ma sha kada nan wannan masu wani ruwa masu basu ji ba mantar da ladanar tsaye basu basu mantar su kira kuna daga baya wanda ya jibi firin mantar kun sha ruwa daga baya zara kamar shayi ya kana muna yara lokacin kayan akula mantar ana hakan yana bayyana hadirin wannan to zuwa mun hatta bayan sha ruwa kare ga wanda zace yace ya bin mun na ran ta bullowa sai faqala umar umar ai sai umar fadan sai umar yace al khatab yasir ai magana mai sauki ce wa kad ijtahadna min baki ijtihadin ne matsalar yanzu nan bakin ruwa yake yanzu imam malik iya so ya maka fikihun shi me magana malik umar da ya ce al'ab al'adasir iya ni shi kenan ko kuwa ramuwa zaikun shi ne malik ƙalin malikun malik ya ce yurudi bi ƙauli iya so ya fasa magana munin wani umar da ya ce alƙadar yasir da umar ya ce alƙadar yasir ma'ana alƙada fi ma nura fallawa ka shi ma ba ka taɓa da shi ma tsammanin shi malaka ce ina ga abin da yake da abu da mai sauki ramuwa cikin fima nura cikin abin da muke tsammani nura da ara daban kama abin da muke tsammani yani ramuwa ce amma ce Allah alam Allah mai sani ni da yake tsammani yani yace wa khiffatu ma'unati wa zarati sai babu wahala ba ba wani matsala ta amma mu da ma wani abu kun harama kurum kurin shi ya ƙuru na su mu yamma makakun za mu yi azumi kan bacin wannan kurin shi kirmai matsala wannan magana ta zo daga umar wata ruwaya an ce rama akwai ruwaya makaranta ina ga cikin katimu na na alojizi ne ruwaya ta inganta irin wannan amma cewa la naƙaji ya ce wallahi mata da nafar isim ya ce wallahi ya ce ba ma rama ba ce ba mu yi da gangan ba rama mu zai dan abu ba shi ne bane ba dan na ka ne kawo karon kan umar da kade a kira kai kowa sha ruwa har amma hudu a kusa da gidan da gidan Hafsa a hudu a kusa na na abinci an sha ruwa kare ana hudu a kusa abinci kuna ya gara na ta ullu subhanallah za mu saka cilla la cilla wallahi to la mana kaji to wallahi mu matsan mu matsan na kusur kamar dai da gamba kamar magana ramuwa سبحان الله جميل عندما كل كل يمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا إن لا رفعنا نؤمن بذي خطأ ونسيان على النبي تي على تي cikin amar rasul ba kama muka kuskure ka kama cikin kuskure ko mantuwa wannan bai tafi an dauke ma'aluma ta ba kama al'umma ta da kuskure ko mantuwa kuskure ne ko ladan ne ya turbo mu a a a dole dole maka rike baki dole dole ka rike baki ma ai kuma rike baki ya zama dole ai dole ka rike baki ya ta faɗi kamar ka ci abinci da mantuwa shikenan ai an ce in ka ci da mantuwa akwai ran gome ba ya karama ba annabi ta Allah ce da kai shahid da kai ko ruwa bukhari ko muslim annabi ce duk wanda ya ci abinci da mantuwa ko ya ci abinci da mantuwa ko a cikin azumi ya ci ko shahid da mantuwa an ma ta mu Allah sakahu Allah ce da kai shahid kamar ka samu wani kado daga Allah dan kama kari gurin haka annabi ce bari ma ta mu Allah sakahu na ya kwanta maka ma Allah ne baka wani kado dama ka bugu ya ka bugu ka san har wai ka kama kare kamar da mutuwa ne sai mu zaka ce Allah ne ce da kai shayar da kai kina wani kado na Allah baka da raban zaka ce zaka samu ne kuma mun kuma ka raba karama to kina amma daga nan kuma kai baki ka mun tuwa ta kai kace ko ka sha shine wani ya kama ya ana ya ta sai ka ga ruwa ne ruwa ne ne ta kai wannan da kida ga yau da kida ga sai da kitar ya bai kuma azumi ya zai wani lokacin hajji aka ce azumi ya ce na kitar ya kuma wani shawarar wani shakun kuma ya kuma sai abin ka ta shi man da harkar mace yayi ta baka baka ta kuma bai rage na kare na samu na kama gari na kuka ya guji sai da kitar ya kuma shi da gaske mutuwa ne amma fitar bai zuwa amma bai zuwa tana bishi abin da ta sha ya kama ƙari kenan dai a takaice wanda ya ci ko sha da mantuwa da irin wannan kun sha ruwa rana ta kullo ya rike baki wannan da kaci shi kenan kuskure ne amma kuma ya haƙuri har rana ta faɗa wannan mas'ala ɗaya take da wanda irin mu da cikin dare aka samu hakan cikin dare sai mutum ya yi tsammanin ya ta asuba ta yi ita kuma ba ta yi ba asuba kamar ya kaca cikin azumi can ya yi tsammanin akwai sauran shi kuma zai gari alawaye ya yi tsammanin akwai sauran dare to wanda ya ci abinci shi ma a cikin ya kaca a cikin ramadan wanda iya tsammani na da yawa wanda iya tsammanin akwai sauran dare sai ya ci abinci daga baya lura a shi asaba an sallah asaba ko ji mana sallah an ce duk matsala guda ce duk kuskure ne shi ma baya bata ba a rama azumi tunda ba da gangan baka ci ba duk ɗaya ne da wanda zai ci abinci ranar ta kullu iya tsammanin ranar ta fada ita abinci ta bayyana da wanda iya tsamana ko sauran dare a tsakanin ga Allah shi ke ko sauran dare kullun sai ga baya kuma ta ta trompan shi kuna abin da kun haka ashe gari ya waye to irin wannan suna da saukin cewa kuskure ne akwai rangwame kan shi ba karama yanzu sai ya ce haddasa ne an malik annafi anna abdullahi bin umar kana ya يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر ابن مالك يتشوى وندا يكي رام أزمي نمي فتاة بعد وندا مثال رام أزمي يتشى تزاك يشيني أجيري كابر أزمي دليل مش الله هي قبل أبرو إذا كرامة كينان كرامة كي أجيري إلنا رمضان هكا ibn umar ya faɗa kan wannan fata sai wa haddathani an malik an ibn shihab أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه يتلا أدري أيهما قال يفرق بينه na abin da yake wannan ruwaya cewa ibn shahab gaban labarin abdullahi bin abbas da abu huraira an samu saɓani a kan ramuwa ta watan ramadan irin an fi shi abin marko ibn umar shi ya ce a yasa ajiyar to amma an samu wani ruwaya saɓani tsakanin abdullahi bin abbas da abu huraira a wannan ruwaya sun samu talaba fi ƙasa ramadan an samu saɓani wajen ramuwa watan ramadan faƙala aduma ɗayensu imma abdullahi bin abbas imma abu huraira sai ta yi farruf bai na za ka yi raba haka haka biya wa ƙalar akar ɗaya ya ce a na yi farruf ba dole a yi ajire irin kenan magana abdullahi ba ɗin to shi a nan ibn shihab da ya kawo labarin saɓanin tsakanin abdullahi bin abbas da abu huraira sai ta da adali ban san ba a wannan biyun a yi wa maƙalu ifarin bai na hukun a sama hikima tsakanin biyu amma bin bin cewa wane ne a ciki ya ce za a iya rabawa ibn abbas ko abu huraira amma na samu rigima kan mas'ala amma wannan ruwaya tana da rauni salim cikin hakiki da yamma motsa ka ruwaya ingantatta wadda ita ta inganta tabbas ga wayannan sahabbai guda biyu daga abdullahi bin abbas daga abdullahi daga abu huraira tabbacin cewa ba a ba wajibci in kana so ka jera in kana so ka raba shi magana ta jamhur kuma ta mai kari babu sharaɗi ya yana jere can dalilin ramadan ne alhulmar ramadan ba ci a cikin shi yanzu ba ramadan ba ne ba ne wuce ramuwa ce za ka yi kurin fa'iddatu min ayyam kurin an kai lissa hawa abin da ake bin kun karama wannan shi ne magana ta kuma mai kari kan mas'ala ta babu cewa dole ya yi ajiyar shi kenan sai وحدثني عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاه صائم فعليه القضاء ومن درعه القيد فليس عليه القضاء wannan ruwaya ta abdullahi bin umar abinda yake kame kulu yana cewa manista a husayn wanda yana azumi sai ya ne aka cewa ya yi amai to fa'alar kada wani me aka ce kai wanda ya nemi shi istaka neman amai ne irin misali ka ce wani abu ya maka baƙe-baƙe a ciki kada ba abu ya dame ka sai za ya ɗaka hudu shi don ka yi abin ka huta ana sa maka da to idan kai ka nema aman ka yi aman sai ka rama azumi guda amma wa man tsara a hudu kai wanda amai kurin mutawa ce irin da ya kai hudu wannan falisa alai kada babu ramuwa kanka wannan akwai hadisi marfu'i ba annabi akwai hadisi marfu'i ma kanshi annabi yana magana eh man ta man ta ka faka faka faka kada man da ko mala mala kada da akwai ruwaya man ta tun da tun na bulugu maram mun karanta magana a cikin shi kenan in dai ba kai kada ma ba bara ma amma kai kada ma zakara mu guda ba ce kai kafara ba ba ce kai lahi kuma wata darura ta saba ka ji na ka ci abu na boye da cikin kada kan kai an kai amai kasa musulmi amma ka dama ka hudu shi amma ya karan guda shi ne magana sai ce wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu sami'a sa'id bin musayyab yus'al an qada'i ramadan فقال سعيد أحب إلي ألا يفر قضاء رمضان وأن يواتر أما irin a cikin malamai da kar tabi'in cikin malamai na maɗa tabi'ai amai tambaya akan azumi ramuwar ramadan ya ce shi ne ce haɓu da abin da na yi so allah ya faru a za a kakara kakara ba kana ba ta ba yi ba ko da yi ko shi abin da zaɓa ne abin da ya so ka araba ramuwa ta wata ramadan abin da ya so wa an yi watar a yi shi a jere ka a tara haka sa'id ibn usayd wani قال يحيى يا شيخ كما سمعت مالك نجم مالك يا cewa يقول في من فرق قضاء رمضان مالك يا cewa iya magana kan wanda ya raba ramo wata ramadan ce falaisa alai adatu wa zalika yujzi anhu malik yace wanda ya raba ba magana ce bi ba ya saki a ba alai komi kuma azumin ka yayi amma yace shi ma wa habbu zalika ilai an yutabi'ahu malika ce abin da ya yi so farko da ba abin da kai so da kaza eh abin da ya yi ina kuma kana maka yaje ka huta bai ba yace abin da nayi so kan wannan mas'ala an yi tabi a hukabi ramadan kin ka daya bayan daya har ka ida qala malik man akala أو شرب في رمضان صحيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب من صيام الواجب عليه أن عليه قضاء يوم مكان abin da shi imam malik ya ke hodi a nan ya ce imam malik ya ce duwanda ya ci abinci au shariba ko ya sha fi ramadan a cikin wata ramadan sahiyan iya mai mantuwa iya mana ya gafara sai ta gafara kamar a cikin kure au na sai ko ta ima iya min ya mance ne au ma kan mun sai wajibi ko duk wani azumi na wajibi ma ba ya yi ramadan ba kai ka mance ka ci ko ka sha sai ce wajibun alai anna alai qada kai ce wannan abin da ke wajibi kai shi anna alai qada yau mu makana ya karama wani azumi kan barcin wancan da kaci yana da azumin wajibi na ramadan ne na zana ne kafara ce da mantuwa kaci ko ka sha ya ce sai ya karama wannan azumin kan barcin ya kai wannan kan barcin shi wannan masala ta kaji ta kaje imam malik amma abu ne cewa malik rahimahullah hatta cikin malikawa suna ga akwai matsala kan a ce mutum zai ramuwa a watan azumin wajibi shi malik ya ware nafila shi ne da kan ci risala haka ya kame risala cewa wanda ya mance ya ci ko ya sha in na fila ne bai ramuwa bai sake ta mace ya ta bi biklar farida ban da farilla haka misala ce to sai mai misalar jilala mai shanar risala sai ce wannan magana ta malik cewa ba san ba malik me madogarin malik kan wannan magana me madogarin ina maka samu dogara da za a raba tsakanin farilla da nafila wajen mantuwa ce gaskiyar magana ba wata madogara ka ruwayoyi ba wacce nasi na ƙur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina wa khata'na da magana hadisi in la rafa an mutu khata wa nisyan da ruwaya annabi ya ce man yake ce man ce man yake ce man akala shariba au nasi fi ramadana nasin hadisin da kama a wurin wanda ya annabi ya ce wanda ya mance ya ci ko sha kuma kare fa fi ramadana naka ruwa hakim ce ko ba haki yace wanda ya mance ya ci ko sha a ramadana annabi ya ce fa naka ta laiwa kafara da ce babu rama ba kafara ya kace to in wanda zai suka ce to ta hujja za a samu a bambanta tsakanin nafila da farilla sai a gaskiyar magana ko farilla ko nafila in dai mantuwa kai yace babu wata hujja ta karama shi duk da littafin wata malaki da malaki ce mace a kanta haiki ma sanar shari kuma ce gaskiya kuma shi da madogara na disan da ya kawo na cewa in dai mantuwa ce yan kuma sai a mutane su sakaki Allah ya san hakika ya san mantuwa in dai mantuwa ce aisha Allah sani kanin ka da Allah da zangama kai to kuma Allah sani amma kanin ka da Allah mancewa ce kai ka ci ko ka sha kurin annabi ya ce Allah ce da kai sha da kai kuma tarwa ya ce babu ramuwa babu kafara kuma yadda ka musulun ma ramadan ki a wata ruwaya eh wannan fikin imam malik rahimahullah wa haddathani an malik an humayd bin qais al-makki annahu akhbarahu qala كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فساله عن صيام ايام الكفارات امتتابعات ام يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها فكرات أبي بن كعب ثلاث أيام متتابعات ناوان تنا مغانا كفار قارن تو nan abin da yake so kawo nan maganar cewa shi Humayd ibn Qais al-Makki ya ba Malik ya ba Humayd kenan labari ya ba Malik labari yace muna tare da mujahid mujahid tabi'i ne mujahid iya tawafi na ka'aba ke mun tare da shi kenan fajawu insan ya wani zai tambaye shi mujahid yime tambaya akan azumi na kafara kenan taran uwa ne am tabi'atun am qatawwa za a yi za a jere ne ko ko za a yi iya yanke su kusan kusan kusan akwai ta, ta kafara ta kisa ko zihari na nasi ya ka tsare mutabi'at a jere ka ko mutabi'at shari'a mutabi'ai ne wata karara kama ta ita kafara ta tsaba kanan ba kama ko ta kira da aka samu tabi'a cikin to yace wannan magana azumin na kafara za a yi shi a jere ko za a yanki sai humayd yace ni na ce mishi kun zai iya yanki amma in ya so yanki zai yanki ba laifi bane ba sai mu jada ce a ba a yankewa ai a kira ubay ibn ka'ab talasa ayyam akan tabi'at akwai magana a jere to wannan malamai suna ga cewa irin wannan kirawoyi an kira shahada wadda bata cikin kira ta musabbu usman wanda ba ka hujja da ta kai imam salino to shi dai akan abin da shi kenan mujahid ya ce kaza shi umayyad ya ce kaza ma duka wannan aya ba ka domin aya ba cikin wani ba cikin qur'ani da sunan affan aka gama aka tabbatar da shi kira ta kashi da annabi ba ciki sai kenan ba ba ka hujja da ita dan ba ta cikin qur'ani da azumi قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن yusamu tatabi'an yace ni abinda nayi so abinda Allah ya ambata a Qur'ani duk azumi kenan da yazo a Qur'ani na kafara aisha ajirkura kenan ta kisance ta ziharance har ta rantsuwa tunda a Qur'ani yazo shi malakaci yayi san wannan ayaji ce abinda yaso kenan shi Imam Malik wannan akan wannan mas'ala ina ganin ya kamata mu tsaya nan sabon mas'ala ce kuma lokacin nan ma zai kan kashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته